وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <laughs> ina na <laughs> oyi azun gutu abaci kashi kuke yana gutu gutu abaci ero ina 19 13 wale wale lawala onzo wala wale gutu abaci gutu abaci onzo eh anaki ayi kada azun kenan ga togwato na kenan alkiyamai ya togwato ku sami da nasare idan na yi yelo azun gobe ku ci yi ya na nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bela daga makka shilo madina na idan nan ya kutu ta ta kuba te tu rudibe gube 1432 37 na nabi sallallahu ta'ala bela daga makka shilo madina na tuwo ila ga tu dikini aya shi juguba ni ya bakwayo suratu hami sadida na yi gbana suratu fusilat suratu masabe boyan sunna guta ta sun sako be gangan be albarka ya alqur'ani allahumma ta yi tuwo ne ujibe jama'a annabi hudu shi be jama'a annabi salihu shi ebo ka igbo ebo yi na je taga ya yi nan da ana ka yi so mami ni ito a ina ala kwoti be da tuwo ji na oyi da bana ga kwoti be za yi na yi na ebo ka kan do so ko ya yi ta qur'ani no woni wo to ka ji wo zanu ya be ga a ji kendo so ko wana na so ko ibi ci bi an zanu ma ga ji kendo tuwo ci wana so ko ibi ko no da ga so wana nga mala jama'a nabi salihu naji kuji kpata nga soko ka nga wana jaina alladhina amanu wa kanu yattaqun yaye gwa nga lafiya ji imani a fe e so soko na kam don da al'umma ga jijina a ce le soko bana ga ma waje na gawa gbatoci wa jikin da soko betuci ga wajen addini na ka le kendo la na eji la na eji adini be kendo e bayan e gbɔn na be kendo e je be yu kanga na ga le zan tse ganga wa san mo la ndondo e tse o tse la ndoro ma ku le juku amma e na wani kaza eji kaza wani kaza eji kaza wani kaza ma eji kaza ije bo eji wucha ko e fi klasa ne aga wani kaza eji wani eji tabiya kaza wani eji kaza wani eji kaza ma ma gyunga daga man gyunga na kame to a ji kaza wani nasara ga one man's poison is another man's what other than boko yawa ba is another man's what ta lambar ya toci wa gbebe lambar za hangi ya tobe za hangi ya jiye medoji da ku ba ku ta yi fi emi ebo dan karkashin ban nibo nagi lare wani jena yuna nagi jima'i wani jena yuna

so zane je je na gyane ga ce ci zan ci le ga ta zama to me join them ah e ce musulunci ba ka a a lan e ni musulunci ba na do a ma kendo su ko be tuci wannan ga ya ta tubo na wana jaina alladhina amanu dana ya imani jina wa kanu yattakuna a ce di kendo soko ko soko ga alaka be biya jama'a je na ya waka ije alaka be aya na kan doro ga su na so na dan je le so ko ba tikin bo ji kendo yana azaba nye lile ban na ga be biya ya tikin bo so ko ke kendo wa jijin go wa join ta ta al'umma wuce ya wale azaba yana so ibo soko ko iga san do je do tu dede mo sanzaye lo tunguru amma ga sanzaye lo tu dede mo zamu ci ga lo mo ga gangwa ndi parwa yetu dege do yi ci ga mo lo mo ga kun mi tando ci karai ki to ci gan بسم الله الرحمن tai tu gangan da azabo ni inan na Allah subhanahu wa ta'ala ga an kalila da faruwa mini ne yaji ifa ya da kiyo mai no daga kiyama su kwa gari ifa ya da kiyo ma ifa barodin ifa na zandondo a wayan wabe ta tace no ifa na ya ce bici do shi make ifa na ya ke da do shi biga <clears throat> ga kiloci bi miyan kiloci ci kaza wani. miyan efu yo na toci gaga wa yau mai yuksharun nas ifana adawullah ifana na makiri sokwai kin ifana ga makiri sokwai kuye ka yukshar ifana ga kukuye ka dan in wusu cijiyar sokona aga kwaye kama dagwa ilan nari ce nana ifana ga makiri so koyi kwe kan ata dagwa ilan nari nana fa hum yuzauna akuna ma ga kwa nana aga kajiji daga chaba adda izo ba na ga ye kana bayina ci dagwa a ci kwalo mina amma ga kwalo ya na faga wannan na mujrimina ila jahannama kiyo wirda so ko gaza ne botika dangane be entuna mi ga lo ya ibada ije na na ci luwa ki ga da be ya ce dagwada ya ce dagwada a ci akwada fe mina wirda benue amma ga kya ga da emi na zo nun da bana ke fibena nuwa na fe na wani ke yi nuwa ya zaba nuwa ga nya da fe na obe yo amma ke da ne ba koi nan lali nuwa ga ke tiyo amma da yin doci na fi un daga nuwa na bebe yi na sai na ke biya nuwa ga fayi na ga nuwa ya zaba yishi makiri ya sokoci don na dan na je chako ga yana ga yi gborolo ya adini nan ga tsoka za a jike ya da yana na je tsoka za wangi ga mi a ka to ma gagwa na maki so ko hidan wani dani jami ne ala fi ege makanta iblisu lanatullahi alaina makiri so ko hidan wani iblisu ga wa Zoria zuriya annabi adamu ne maga ake jina ma ake lugwa ja makiri so kwa gumi dani yeji kata shaitan yi ne kimbona me alwa dana gura dana ma ake ga wa lo dana Danaguru na sami gi ukan makiri so ko ke dan wani a anamaga ake jina wọn alugu wọn ma jijin wa wọn ayi babu wọn ati na kun wọn alaye ìṣèjì kun ebi wòle wòle ankele wòle ta ìṣèjì wòle tuga àdínì ọ mẹkìlì sọkọ yìí dán na tani ìkàm dondo aga ewo esase yẹ tu esokọ nye la igboro la to kiyama ga da bai su ko ga ga kuye ka icha da wa da fiku shi azabo ada za jimini abona akadoji user on akadoji daga faru daga chababu ada zo ba nga kwaye ka yiji ati ci da wa fimi azababo o wa daga na ji ga lona aja eje pekin e ga ga di kendo ya da za bebe cikin bona e ga ga da za lokaci azaba fa kiyama na annabi muhammadu ya gaga na ga annabi e ya ga da zonga e zai je kagbocha layi je ti pege la beti dazan ta beti peke je dazan na nga da kagbocha layi ya e e cha dazan do emi na so kwa fe ye ta ti make hu chi yo mo ta ku na ma ga kwa lo emi na na sukun hatta idha ma uha hada lokaci na ce lo ada peji ada peji na mi sona ta ku ne gi mi ne ga da peji ekwo mi na ona shahida alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu ida ga wale bagun bagun na ifina ka kwace ajo na eh bagun bagun na idan ka kwace ajo na ayami gwo nye tun lemba ye tochi na ala alo ijo na gaba gaba yana ka kwace ajo ya ga yi gan nye tun ja ala alo ijo na shahida alaihim a yari tabo ya yari tabo samuhum ega wayi tukpana ya ce lawo ga ijo na yari tabo mi kan ce lawo si bombo wa bo so saru e ya ke yari tabo mi kan ce la chi blue film leo wa juludun e pana kene ka pacha bo na yari tabo mi ga ina ka ci bana o ce lalo bana o ce jide fino pata ga ban na ya yari abi ma kanu ya maduna. betu na zai nwana ce lalo yi na aku na wai le fito ci na wace le ga gbogi wani sakwai la hankali oji oji gbogi are sakwai beri ndo ci ti na kapace obo na yari a otu na waka fa billahi shahida al'ala to masa kotu a zakeri annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu ji anas bin maliki anas ne ge malik na soku ber doyo ago ga bene ga bubo ga doyi ka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yawmin aw tabassam e fondoci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shishi be a tan ima a tan ima a te gbe annabi sallallahu ta'ala annabi te gbe ala tasaluni an ayi shay'in da'iktu isa e ba mi je le mi e matan yegbi mi gan kila mi ce matan akato min madan ita ya rasulallah anabi kila ce matan ga mi a jiptu ya ji mamaki min mujadalatil abdi rabba ni mi gbona aya mi gi na da tsakani ya wuje tocho lobayin Allah na itochu na ga mi ji mamaki kiyama mai cinye ni mi cile wuje so ko ya gina igboro etu otu onwe gbo mbe sokwe lefi na anwụ beghị na nga ụja yakul ay rabbi alaisa wa attani allah taslimani taku ne gabe wuce etu otu ya ga kila wace ji lefi kaza wana nga sokwe mi ja ah, eri malaika na jimi lata pawa zana eri aya eri ya dana ga wajini nga so kwami gwe ri malaika wuci ya gama na su tamiyo kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'al hmm. ya'lamuna ma tafa'alun zandum do ibe malaika da chokwaji guba guba debiwin ne da gwa ekpa gwa lo ni da ekpa gwa bion ki ejion uja bɔ a la unti jidan ina ye jina a tɔye tuna o bɛ lona ko kuma a tɔye gana o bɛ gana ma yalfizu min qawlin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun atidun e gan waga ga gana abuka lokaci kaza dana kaza wani kaza gaga kaza uka eri don ya toci a cikin tun doro ga lona oga lotu nguru malaika na dagwa alo na aka oga lotu dede malaika na dagwa apio na aka na na yi na ga adi kini gboro to ga ana wani kaza jiye fosu fa ijeli ubo wono eri weyo malaika na ji eri ya ci je so etu na malaika na ibeilo na ayari ya ya soko kake osi shi banda na kake ndo mtota banda na malaika uchi idabe zandondwe oga gagaza aga aka oga gaza wangi aga aka wa gaga ubibici aga aka oga lotu wangi aga aka wa lotu dede aga aka wa laza tun aga aka wa jiza toko aga aka yen duoro ga jina aga aka annabi muhammadu ga ban duoro ga dana malaika da yadda doyin amma ban be she pataji be ebe ne wa dana go suya amma to na da doyin she pataji babana ya lamuna ma tafadu bandon da je ga da ne ne ga ji na ekpe amaguka kawai shi ba dabo da na dabo bi wayana nye na ga eji na ekpe amaguka ka bon so ku ga je soja na yi mai kai tuna yi lo na ma nga ka kafa billahi shahida so ko to sa keri bandoro ga da so kwayari so wuji ne gombe so ko ga un lotwa atakada latia ba n'aka ba na ngo ngbora ngberi ncha sokwa ntu akweke edini ama daga na we gbomigbo ga etu na wallu ana arma wuji ne ga dama ya gabe tuwo ci ga alaisa wa attani allah tazlimani asa waji mi alkawli ga wa timbi na kwa ya soko ko go ma anta bizola ma anta bizola mi labi waji bi na kutici ya wuja asanga waji mi alkawli da wona ga wa tim bi na kwa so kon ga gami da tsakani ba bedo yi wa tim na kwa so ko ga bala a ci ga ga mi jale ko daga mi a ci shi bi na kwa Nga to so ko fa inni la aqbalu alayya sha'idan illa min nafsi mi a gbe ni na zan gondo ya tim etim boy na na eri malaika na yi je da ya mi to da na lotuna ruwan mi to ga yari ya tita ci mi yo mi ci gwe yo woto ayari ya mini otu gweyo sokwa ga unda utige damuwa fa yaqulu allah tabaraka wa ta'ala aw kafa bi shahida erina mi to sokwa ya ti obona asula kuja wa bil malaikati likram likatibin malaika za kwana imeke ka na malaika uti ya no ula kuja aga sokwa eride malaika na je unje da dunya ati nana yebo ye ya so ko yu kangana ate je lo be je ate je lo be ji be gan eno to ta da kun ga mi yi fa yuhtamu ala fihi ate te bo mi sun ami so go de te la gangan ay te ba mi sun e dana ma te ba mi sun ngan ngan wa ya ri ko to ya ri amini won wa tatakallamu arkanuhu bima kana ya'malu wa le ba kun ba kun yana ka pa tuji ata ye ri ya tu waga iya tunai wa hafi wancan lo yi na budan lakunna wasu ka an kunna kuntu ujadi idana nga so ko ga wala ibn ali tabata da sahih tafsir ibn kasir a ci ga at tafsir al wadi al muyassar ya ali sabuni mutu da bai hadisi na ga ke an ga wa ji faruwa champagne al kiyo mabo mi so to da wange la gombe so ko na ce te ba mi adama ga ete ba mi sun to kpace ya ganyi ga e ce ya ganyi ga e pane kene ka kpace ce ya ganyi ga be ko toci en doro sa sapata na sa ku ya eta nto go wa eri amini o nwa eri socha nwa eri malaika ya eri etita tun wo so ko to shike na o to betita to ma ya ri atita tun gba ni so ko ti la omonnia gaba gaba neji o cha ya ganyi ga eh kendo so ko dibe jamana na jidana so ko daga sifa da sotu yasino al yawma nakhtimu al yawma nakhtimu ala agbemi suye kafiri izan don don agbemi gaga hobiya iga yin lakami suwananci wato kallim na aidihi ita alawu murni tu egwaji egwaji ta ya ganyi gan wata bale bale egwaza hangi gaga na yani sai e su kala otu ake ga e fari ki yamo je fato tun gya e in shi gban da ga belle egwaza hangi gaga har zan don doji fahimta yin bere na wala tiyano iga waga ga ya ga ya amma ba wa ga ya lo alikiyo mabo tukallimna aidihim egwa ce gaga egwa ga gaga an ga wani kaza jo an ga nagi kaza ti da kaza bo lokaci kaza epi kaza be da kaza wata shahadu arjulu bi cha ce ya rige e mi to da bon gani duniya ma a ta ga yi ga eri ne za yi ga wa daga na ka kwatu bon la ka tiya na kan to ga gaga na kan to ma ga ke ya yi. ma yi bi ma bụ yaksibu ina jina nga kan a toa ma di ha aga ya da ma ba ni go gaga daga ramadan e ya ba to yi shi ramadan ba ni kiji wojo o ga paso aga ya da ma go gaga eto en ba to eto en shaban le to fo niu ji to fo shi e gbo wodi niu kiji woji da bo o ga paso nchi yi je ba ya ma ga dabe be yatadhakkaru e al insanu ma sa'a etu kpata na za anyị galo ni ni ni ni so gupa ade na nua ti obona ade na wa batana ngala kafir ne gi kini gboro so tete gbomi na lamaru ani bi tigan weti mama ki gan e za gbomi je na yishi ba nda ne na kui ata ba yi mi ashi ga wani kaza ga kaza na ga da ne ga acha ngba mi ga egbo an eri ji eh, na ee ze e ka ku na o na gona e gona e gana to na we gana o to ku agụgwa ti anaga kike na adadan chọ oto wo bere we emi gbondoro adabo bia gala lamari ka afrika e lamari na anabi ga eju ama ma kina eza agbo mbe lai yayin to lokacin na kafiri kome na suka sakwa ati bakun bakun yana kakpatu uce agaga cayar ya tubu wani ga ibn abbas da ku biyar doyu un ga ga yati aya na shi mitu ga wa qalu li juludihim mhm. wa qalu li

to tukpa to na ka bayanyo ce yari dana erin ne yana daga ba na lamari cana adaba n'uzo na ade na jibo na aga eri ati abu ejiri abu ega wuce kwato yi wakalu a tabe yayin gabe doji wakalu da juludin a te gabe fayar da kpacha na gagana lima e shahidu malaina kibe be e ce yari ti ibo idan no ikpe ebe gaga ile ani kibe be ce gaga are yari an ga ijo an ga e ijo kalu ìpàlẹ̀ kọ̀pá tí a tó àti ìṣàyà gan. أعتقنا الله الذي أعتق كل شيء zane ya yi dama ce gaga yin nan nana unga yi zane ya yi doro dama ce gaga tun daga yi shi wani Allah an takan Allah Allah ga yi dama ya gaga Allah zai an taka kulla shay'in etu ne la dama ya gaga ya yin doro batana ibi yin doro batana o gbe ne gaga nduro kpata na okpe na gagan tigbe gagan eh nduro kpata na okpe na gagan masu kwakwa in min shay'in illa yusabbihu bi amdi walakin la tafkahuna tasbi'ahu nduro kpata na ikpe na su kwakwa ekiu soko eliu soko takatake amma yedi a na je gaga qur'an be bai dana di fahimta ya mai kekenu eliu soko lina ma e, e gagan Racho epa da an yake dabo bene na kaci ba wato kibe be ce yari ti bo na ne makke be ga gaya ya ga eh zane ya ndoro da mai ga garga ya ito da mai ga ina ne ce gon Allah huwa khalaqakum on ga mai zai jali ta e awwala marra ka kanta ba toyo na idda bulya eti bi adabu Zanen le idda bulya o ti bele ta adabu na on ga la ye galya ite be ga ina na wa alaqakum awwala marra ngai zai kali ke jin kakanta ba toje wana wa huwa wa ilayhi turja'una e bayan Allah na mai yayi da mai gaga dana nga ma jali te to daga ba toyi bo dana ngai to ya je ba za tun nan na ada zandoro gagwana bandoro da bono abishi bana bandoro da bono aje bana zandondo a gina igboro to fe fa alikiyomu kala ma yan ce gayi gan ifa kiyama ifa shawo yo wani kaza la biya nga ke ka unda bwa wani kaza la biya ti je na je na da ma ko lo ija unda bwa to da na kana to da na kana ba ta zan dore ja da ma shi fa kiyama ucho lokaci ne masa kwa ga yi shibo nan ga ya shibo aza beletina aza be ko lokaci na buna so ko la ga ya ce lo zan dore lo lo an da na yau mai kumun nasu li rabbil alamin akan na zan dore ki daga kushe kabarin zandondo a jika ya jefa kiyama na waluna zandondo a gbana gbanaka ya yi sadalo jefa kiyama ya karu juna minal adidasi sira'an ka annahu ila nusubin yufidu ezan kpankpankpankpankpan zandondo a ce dɔ ebe ne yiwe o ma je ka fa ya ya pati ya da jefa alikiyoma wa ilayhi turji'un ibn abbas ku be dunga yanayin ma'anayan ere payana ka kpacen na jina almuradu min shahadatul julud shahadatul furuj yana imana ga e paya gaga na igboroza igboroza ba giza kwenza giza wa yare tube fali kiyo na dawo da la kai e ba gizo dan doro de e ba na dana amma ba na lawo bukata de de na nga be fere to to fali kiyo mai agwa gabe daga bayan annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga awwal ma ya takallam lil adami fakhidhuhu wa kaffuhu ina kaga yi ga naka kwace banu adamu fa kiyama ga da baina vokpanto vokpon ga ngane bewa gwanda na yi ga kaga yi ga fali kiyo yau aga to suje kinaya da ne da dai china ene ya kairi ya naka kwace abo ya ko kullala na tuyi ya na. ngai nzagi bwato ko kuma bagi bwato ina kaga ga daga kwata banu adamu wani dawono oga da mera wala bidi tafsirin imam nawawi wato bayani uci a ci ga ke go ga bai daga ba ba da ne gen aqimi na kuma go ga na go bai tun daga ba min mayan to min mayan to ba ke ko ka go bai tun daga ba min mayan to daga ba da koyin ba zo dawono goga na bayin daga bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama an ga annabi gaga eti de aya na ye bakara tun da na annabi ga innakum tud'auna yawmal qiyama mufaddama innakum tud'auna yawmal qiyama mufaddama ala afwaikum bil fida fa awwalu shay'in an ahadikum أحدكم wa وقفه sanadu hasan sahih ابن kasir ee eh? nga ee eh, yebe ni oke amaga dabeghị ayiye amaga yiye atụ etu mụfadama agaghị lapa ya miso agaghị lapa miso ya bụ ya adịda mana ya agaga webe ị na ee eh, agaghị lapa miso agaghị teba miso yi ị na-akaga ịga na kakpa chi na biti bụ danga me gwa gwanda guba na nan ne lakpaki ice ji lalace da doshi na muga kai ga yake ta yare te to bana adama shigo ele ga ci da na musibo nama la annabi muhammadu ga la yazni zani hina yazni wa mu'min idza e ataba dayaci e lokacin wani dayaci e na kanga de aga musulmi kirkiyo ya uji uji mu'mini kanga agara yu gwe fo uncho bana ga ala kafir lona na wala mi tuon amma ya zaga ya ci dazo ganci an kari ci daji kan gaga imani na dabi na anabi imani ga yake a ga yawo na ka kuri zaga ya dan ya ci na a gugo tuwa patun go in ga ya ci dazo ganci an kari ta ci ta so kokwa a ta ki alawa sha da na kumbo e fa na da na be e fa na lauji na gado be doji e zaga ja da lita e baucho sai na bato ci ganci na yu a biyu man ya sha'u wa yarhamu man ya sha'u

ama nu baza de oyin no tije ma nga yesu be gun ona wa jon ijabo da so pa gun ona lo ba egi gbe na nga ko gun ni na na ya jido ya re ka ole o kito chigo wa ma كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون آية نعم wani bayan la ci na a gobe daga bayan abdullahi bin mas'ud yau sako bayar da wuyo ga jama'a buta idan su sun buta a gabe ya shi masalacin ka babu kure shi ci zeni mai daga kis daga mai zabayan sakifu shi kureshiyanin wa sakafi kureshi guba sakafin ni a ci zaguta ga zanen na jogan liyaye kalilu fikubu kulubihim kathirun shami botonihim tunanin nan da bayan ta addini musulunci wani tuka yoyo a da fahimta addini a haƙi addini ya amma ga le gbogbo yana kakpaci ajiye gbakwa ajiye gbakwa idan bibin bibin bibin dandan ya gbakwa ta kuli safi adaba da ankali ta ki adiniya a ci ga abulabin masu ji zakuta tan na yin gato zakuta tan na ya gaci yi ganci ce ba da bezo shi yon ki a ce ba da yon a tarauna an nan laye su ma na ku a ga ele gankin da yi bayan zakuta ya ba da dana su kuma ce wai na yi gana ko na su a ce wa gan yi bido yi ga su kuwa ce wa gan yi zai ni bin ya bo gan sọkwa ati ewo gayi abeke ige labere tuna ama iga bere daji sọkwa awa zene to ka sọkwa ewa sọkwa awo gayi ya zata ti ka a abeke iga bere latun ati ewo na ka iga te bere daji wa ati ewo dan na mọ so to ra ga ka iga bere daji wa awa ama na ga iga labere tuka wa awo iga bere daji wa awa na. kai ga bere dakin wawo kendo ga bere tula wawo na wa ma kuntum tastatiruna yefe da ne ya so so kuna yefe da ne ya soso so kuna mana ma kuntum tastakhifuna min haula'i shuhud fi dunya yefe da ne ga fe da ne ya yare tie to ijebabun nana kakune ya boke bace lotwa alfashashi na ye lotu dede jina ye daye ti jina ye disawura dede jina ye pe gbeso jina ebe ye sakpata na ye peta na so eriya ti ye to jina malaika yi dabu etsie ni ameka wotɔ dabu etsi ti ta tsɔ ni ɔma ya yi le anakun lam tazunu anaha tashadu aleikum ɛɛ. an yashhada alaikum ya fi zane ga so eri na ya ya tiye buna eri kita ya tiye bu sam'ukum ya ga weto wala abasarukum bayan eto wala juludukun e bayan ka pace eto bana ya da je lotu dede na ya lele ga ya so zayi amma ya so kita ce eto ko kuta na ba ina oge ga pata na to ko to ayari awe fa kiyama ga ci gogon ina oge ti pata na e ayari ga e a ci gujon ina wai sakpata na ba na wai ke lasa to alfaja ya ci dauci na wa kai re to ya to ke da toro ege le le gan ba ne soje ce gaga na sokowa iye na sokoji ne wo sokota wa yo malaika sokoda bu wo ele wo to betita jo yo ke iye ri asoko we wo we le ta kuma bai ga ji lalace da doshi ko ci da along the way ganci kwata ba wula ya sai ni ba ni bin zaki so ko ba zaki la so ko ba askelo ci la wun zaki da su so kuma eh ma ki a da doshi ani apa ko itwani ama wunda itwani am do le ayebia e da ba gi tuna do ganci na zaki ce ga to wa ke pa ko ni ne ke wa tu na, ko ki da ka ta o ke ala na yo

asikere so kuma tayi daga na a cika ta ji lana tina loyin na wuye jan daga tibe sanancho Allah wi bakando an yi ya shaitan ma kito ci ba fasbatun min al fasirina ya ta atti maganci da ta fi jama'a ya ja sarai ya yana okay walakin zanantu amma dai yana da beye ce patin ne ce lega so ko wo ge yana ya dai pa pa ene daga ye je le so ko ba ye ce da ye ci ye je duru ruona e pa e pa anna allah kede allah la ya'lamu kathiran mimma ta'maluna e kun don do ye to je do so ko de ni nuwa e le le kun don do ye to je do so ko ya so ko le ya ko wa so ko mai ni nu ke ja nga mala ye je je na bayana wo kata ye le le so ko je ni so ko mai wa ge so ko mai le ya sa ni kwa sára àdúgbò títí ó ti lọ. Allah subhanahu wa ta'ala gan o wajen wadalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum adako goba ya mutu na ya maye pajele yege kundondo ni etu na ye lo etu sakwa yi etu dede yi etu elefi yi etu lemba yi etu eji jadana ela yeje dokun lele etu na yege sakwa ele ya ye pauti ne palobatu oti na ardakun je dibada fini anaka ye paize ya yege sakwa ele mu ya ngalau oge kpa ne sɔkɔ ele oye adzɔ adidi nɔ sɔkɔ adiɛ nɔ bawo nɔ ŋgbɛ jama kafiri na yi sɔkɔ ge ekpa dede de bia yɔ ekpa dede o tɛmɛ ka lɛ emi dede ti bia yɛ dia yɔ nga yi ekpa ne ekpa ge sɔkɔ elea ya ŋu ewo gã ya ŋu ekpe na yɛ di na nɔ ŋutsitsi da wa ge ŋtsi arida kun ŋutsi da ya fi kusi alakɔ fasuba dun ka ge ŋtsi e eti eh? ɛ fasuba tun eti da fe. min alkhasirina da ta ti jama'ana ya ja asara ije da hoke ga ja asara ro ba dukiyo mana eza kan gondo le mba so ko gboka na wa ti ejun ate ke la pala ari nga jizu wa da bili wa te ke da yusana se ze pa e do ele ya la yuhibbu allah al jara bisui wọ́n tún dẹ̀dẹ̀ lọ sọ̀kọ́ àṣírí ọ̀sọ́ dàkúbà kúta gbà ṣé ọ̀tún sẹ́bà náà jú náà sẹ́bà náà jú bẹ̀yìn náà ọ̀tíkẹ́ ìdá fìlígẹ́ ti tíkẹ́ làkóbà ṣì ayé ege tugi ayé tí a ń kẹlẹ́ ani ege tugi nìkẹ́ ayé tí a ń kẹlẹ́ ani na wáyé dájú wẹ́ lé títí àbá gígbó tí iná dẹ́dẹ́ ń bọ̀ ma ti bára náà ayé ta láyé tẹ̀lá ayé wọ́n ti à ń kẹlẹ́ wọ́n ká gbé náà gẹ̀yé fìlí bá ń dọ̀tí wọ́n ká èkó gánà dàá ká ẹ̀dá jẹun á ká wọ́n dọ̀ọ́ yẹ sún kpọ́dọ̀ wà pípẹ́ na fata ga malliyozo mutu ciki ciki mutu ciki mutu ciki kici ga kwani ga ko kuma walala ta jibe zobe wai ba da shi can ba wani ke duye sa na guci da wa gigan cani amma da bai ko baza da kirkira bai ga wa wawo na tari da da na lati ci dano nke rukan ebe na e uji be wai eza banza ma ke yo ake shi filiyo na uke da na banza da dandana banzan ma ke kuza na da kirki na ho na kya jelo tuk mo waja te zayo zaga chita kala to ate kala bando me laje ba me laje ba ba da chije bo ala ka bi si. da na den wanda na lawa ya ba ge to na den wanda na oge ru e ti dai dai nu tutu lo oge jo la ji se me ga ji a ku ba te da ala ya doji tolo ja be ma ale ale je be tolo ji e ti de la ya za no amma za kirki ga gwadon ba ba su kwakwa wa urima zalika alal mu'mini zan dole ga wa imani jibe so kwena aga yi ogan zagi gbe ga karu yo so kwakwa lafiya ramu wani wa wuya wani yàtọ̀ tó tsa disa guru náà mami náà kún mami náà kpa sọkún wọn yẹn lọtọ yìí tó bẹyẹ ní ọ kí Fa ti gàn. fàyè yóò bí

ya beji wasu ku eci ba gata da wana e kodda na wa ci daji tuna ama da biyan ga da aljanna na e ko ci ya e ga hakuri ji e na fannaru maswan lahu e na naga sai ba ci baye yo la ma'ida wala ma'isa lahu ana bubo de ba e gwawa ma de ba kukuzu ma de ba ya in yastatibu e ma ke waga ya je de yardan su kunda ga yemina ya kwe e fa ma hu min al-mu'tabina yadda ta ti jamana ya de da so kwa ja kwa zuna kwa ne ba go gaje na ba gi ndo chi na e ganye ga wa gabe tu gi e bana we shi ji sa gi na we mana e gi na we mana we shi ji sa gi e gi a walu ga gi bi a je man chu ko ga ah, ah, ji wa za ta ga ga a ji wa zi o bi ga we tan no ya be kenan a na. zai dan chu ko no kin ba bona no ngala utuma ne gawe wabana oga wabangu gwe bana ga shi sa ya gina wa bai ya tula bai ya nama ma a ta ga gan duge lona e fici duge lona ya ci daci duge lona ka zama e ki ci ci gi jimi to mbo ma e bale tu de gi yo ngala so kula fi haram na ba a wa karu an zagi na nan zagi o da wa karu a ba na to ko ga haramu ba banin na ene da be an wangi ya ce dillan bayan toci na ye kpaalo bayan tsoci ga sokwe liyaya a ga ilo tunguruna kasa ku ibi a ciga ya ta ku ibi a ciga be jahili tuce ne rugbe za wangina sokwe ga ya kun zana ba na waye juci nan nan da nan ga ga wa wawe wa wana wala le bana ya tuba yi be za gi ta tido yo da ku baba ja de la cha tido yo ne ya wala wo don cha o ke kenan yi na wani zaza kyal kinan gina lai na. E

dabuga yi jiri a jijila kara biyu na je ce fi ba biyu ce tiyano agwa da za ba yo wu an seti wa ayewowa ba na ikporo da ka ayi an ga sokwa ma eliwe elawa aye ji na wani lele ga sokwa anwa wani a ma ga ebe na na guru ego odego yi za guru iti aduwa za guru ima tati ogo na ala khairi anu ọ ye dada wanda ga gube gi talata yana wa bego ga ga sokwa be tunni ena kwa se ku ena kumuri ana. nga da ya ati tepe ati jo ati je ko tru jo ati jo na ya abba mana eza bedene banu be qur'an wajina asa ga yetu dede za. nga ne kiran da lo tabuya alama ya gimi na bu ana. so ji sauki huyu amin tó o tù ti sọ ojú yìí kókó mo yìí kọ́ lánàá lọ́yìn kátà kú yìí kọ́ ti láṣìí hàn kàfi ní kí abọ́nà sẹ́yìn ká àdúrà dèdè wa ni ti Allah subhanahu wa ta'ala gan wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa aqqa alayhim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal-ins innan kanu khasiri soko gan wa kayyadna lahum ya shaitan kegwa toa ya shaitan kegwa toa shaitan ti je jaza ko be ran dore be shaitan to da na yiye da na shaitan ga da zan ke tu ba ka ga unti yo ran dore be shaitan so kwazi ki ga shaitan amin annabi muhammadu ga to fe be shetan ya ma sokwa won ti ko shetan won aje musulmi sokwa yi to ya aje musulmi sokwa ga wa qayyadna lahum qurana ya shetan litwa fazayyanu lahum tije la panifia ma baina aidigin wa ma khalfahum etu dede na yi jidan gboro abona sokwa ti shetan je litwa won ti lu panifia kala ajeun to lo a ebo ma ai ji hankali ta can ya je maka ta shaitan da wani ko kala ya je ya ga ije na kpata man guba ga da ije bo ije na kpata man guba ga da bo sani kene kpata ya lagwa la je gbaga mu da ilimi na aye gi makanta ya man guba na na manya mafari annabi muhammadu manya ya baci iblisu shaitan ngala zam doro ne ya gi makanta musulmi shiga wa jan addini na eko kuba na gawa dagan cho ko da wa da ko ya nabi muhammadu o di kendo nabi ga wana kiyama da bai ma o ji albarka nabi olo gangwa ko kuma wa mi duye kwen sheta wa je ki makanta sheta wa je almadiri sheta kiyama da bai biti shetan china ye o to matana to na bi abo ti ga wa ye ki makanta ya nabi muhammadu wa be wo mu je sai annabi muhammadu na da alqur'ani ona kya kawai yau ce ayi zan ce do har wo wa sa tibe wo kya kawai o unje no je kawai ni fazayyanu lahum a'malahum shaitan ya tu de la panifia shaitan ya ya gbe arma ya tu de la panifia ima ga de to na ga shaitan wo gona baba shaitan na da be gan to shaitan ya ta tun so shaitan ya ta tun so yo ga gyozo ọmọge eleele gangan egana ye gadana ye gaya zuwe yo ichiro bene soko ga adi doye bi alfarma azu na dami su to ci ga fazayyanu lahum ma baina wa ma khalfahum shaitan ya la pani bi igboro ajo to zuma ajo ngala akiya de tu dejo banaga jawaza ka tuna o o oh, oh, gata tejo

wa haƙa alayhi mulkaulun Allah zan wa tabbata lati ka jama'a na shi shetan ya ke a mami tu shetan a ce tu wangi la a ce tu dede la shi tu wangi fiana wa ya ganga shetan gyaza yana wa jibi ayina haƙa alayhi mulkaulu alkauli ya azaba su ko ga ci tiabu ku ga ne ko kiyama ya dana ga jun le fi su ko wa kwata yi to alkiyoma

wa wo mai jele a wa wo mai kabara wa ma dero buna al kiyoma ba kishi mini kuta ta na gunzo ebo na na ga na raiwo so ko buji lala tegi tegi dan do che ga ta wa che yun yi ebo dan na che no ya na anwụ abụọ ị na-anwụ abụọ esu agbụ anyị na-agbụ agbụ esu sọkwụtụ ayiri anya ke mgbake ekpe echitu agala ugwu gwụcha E, ya kabari kinkere ya kabari malaika azaba ya kabari e kakaube adil juibe aga ge nu ki kiyama ge ge ge ge ge ye kiyama ga wa te jiu ada lokacin malaika ya bedda ga da gusha azaba wono zannan da bai je ya umar da bai kuya uje ndo ci gube yare ake yanda huwa annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga kiyama ga da bai wa bi sahaba ga daga ijo atadiruna mal muflis ye magbe zane ya jinci ne saba idan na igbe mana man la dirhama lahu wala mata dana dewa kuma de gagi ya ya nan ga ya jinci annabi annabi ga innal muflisa min ummati dana ya jinci ta ta al umma min na jona udi zane je gadana zane ji ya jinci na man yati yawmal qiyamati bi salati wa siyam wa zakah dana kiyama ga da bewa bebe salle wa bebe azu wa bebe zakai etukuri dana kwata na so kwa da lo na la du ma jine yu wa ba la du jine yu ara le la dan ne ya ku ku fitu won la gagwa wo ti azaba to tu gwa daru ba aljanna ka fi ada tu gan china ze ju ti bi na ku yo ya idana dane ji un yaran setina dane ji un suga manatana dane ji un batuna dane ji un shigatana dane un je petrol gbe o ti dina tuna ngai zagi ge daga zagi ga ji to wucin zayyanu lahum amalan shaitan ya tu de lapani ta e ba dan wayan na gido yino ya wona wayan ba wuwo ba na wayan guna shina wa petru she biu e na watu bida ba ku ji faro mini to azun na e ba ba wusho mo ji to ban ne ke cha ban mo tudo e ba ba wusho kawai e ba nan bo kawai wa asara lalo minu ya rabu alikiyama kendo diuna da ana a ti ga diuna da kushe kabari bo a ti ga diuna ku azaba ya tsoce fa kiyama bo kiwe wazo en balaga nono kimo ko en balaga be biyo kai pala mai en ye ji faruwa mo jeno ti lada hangi ti je wa. e eh, zonantu anna la la ya'lamu kathira mimma ta'malu zawangi ye lele ga na ye jira so kole ya zawangi me to do be fakki ame e le ga yan doro aja yi je na ba ga aji na je je na ba ga wa aji na e na mabba wa na wa da ku be be so koyan so koya ba wore so ko ga jama'a na yi azaba wa ji tabbata ya ci abu azaba da tabbata ya ci abu ibn kala azaba ta di tabbata ti abu nga mufli sura na yega dana zana yun gigba un jaibu un tibina jina kpata na ajine tuba hakya umma malun wala banun amfani ana zana yo yi asset no zana eda no zana yele no zana ekwodobe na ga awụbata yi na sala ọ na obebeghị na azụ ya ọ na obebeghị na zaka na obebeghị na haji na oji na qur'an na ogbana makata qur'an na oche elu na zikiri na oche ji na wanyi wanyi na oche gana wanyi wanyi na oche ji na boji wanyi na oche ji na ana ji kpata lada uji na na abawa gile nwa. aga kula da na ibe no ga ce lawo bata na yo tibi no kun o yayi da o gbazu o gya to o ji kaza o ji kaza na ladan ya tuguro na iga wawo ga cewa ya zama malama ga cewa ya zama no to a dele kono aga ladan na bena ko ga ya zanna ji annabi ga ya zanna ta ga ku ga ga yuzo mu je tukuru ndoro kya na gido shi mai da na ke ta bena un ka na ki bai je no mai tilari ga mu to goyen ma aga ya ndo ndo ndon mu ke bayani kya ji na sokoga khiza min mu. zai ki kiwu giba ta wun tibila kuyi ja mala ja ki goya dana a sa daga lefi na zaga yo to ji sokona aga sa daga lefi o dede gbagbata nu ya yi jona fatori ale a da adala be kara lefi wuna kesu mana tugurun doro kyana atukalam ma atukali ga dona kara tekin ekinu ye o to ci ne gbawe ye lefi na wajina ataki adasa lefi na zato ci ke jiyuna abe ala be wo mbo ta je tarabi annabi kan su magoye ganci sun maturi a finari daga ne zanna na ya tuguru mu dabo biya ebe ọcha etu jeje wọn apa ya tuguru ani na sun maturi a finari a ca ju a da vuwa saba ya tsoco ba ma man sakulat mawazinu awwal qawl kalma ya zaba na di jama'an ji ku gana wadi tabbata yace abwani kuma di tabbata di fi umami da ta cin zawangin al'umma jo kadu khalat min qablihim min al-jinni wal ins ta ci da deji na yi da tika boci min ya al-jinni jo to zawangi na ga kalma zaba su kwa di tabbata yace abu innahum ibn zagayi kanu afe khasirina tare yi za asara awo ta asara ce amma ya gagba asara laya kiyama ono وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الله سبحانه وتعالى دي غغا يتي جيمنا يدونا سو كوجا جيبو ينوم eh ina yi ba E, ebe ngba fandoro da ba eza no chi ye gan yi dan so kwaru e tai to ge gan yi o e kwala de otomatik certificate ga wa gan wa a a agboro ake me ka wa gan wa ni ma ama to e de fata ga wa gan wa so kula wa ri gan wa eza yi dan so ko to ko gan ga gan wa ma ta tin da a da lokacin so ko gwara yi na wani ala ga ga gan wa na sukun annabi muhammadu dana maso yi sokuwo soko ma gangan ga gangwa amma tuwaci tuwaci sukun annabi muhammadu da bai ba duwa tiye gwa gan ka tun ya ba to yi ko yi ta tuba zikirin cin kya annabi ba ya gwa gan bai to ci kya za ba ulu gwa fondoro lajin zugutwa ba lozun zugutwa ba yi pa an tun ga faga nan da kuke magayi nan na ne ibn wale ga yin duwa janaga dana ge lege ya ji na wace sawa ni ko amma ba noge li da katu na ne lege ya ji na shi da na ju ma ga zabci ka ba na zuku ba na ga bai ko da katu na wawo ge biya eh allahumma eh wala ruwa ruwa ide to kuko iga na to ai ga to ne ne ni ga zuku ta bai la shi allahumma ajirni minan nar allahumma أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار kan na iga ti pàdé yanu akuri ali ìlàjì fàyà àti adé kí ni ìgbẹ́ tí o mọ̀ tó àwọn. ní àǹfààní àti wọn tó ká dáná ń gbọ́ òṣè pàdébé etu dèdè etu gbósù yìí lẹsẹ bẹ́ẹ̀ alápá ìdí ọ̀dà náà pẹ̀lú èso etu ti náà fẹ́ etu etu sọ̀kà tó yẹ etu náà sún ọgbọ́n náà wọn sún ọgbọ́n tó yẹ bí náà ta lé pẹ̀lú tó ti gan ọ̀kọ́ lẹ́dí yẹn jẹ̀mọ́ akai kafiri jo ya ga la tasma'u hada alquran e ga wo nanama e ga wo alquran nanama e ga te shi to ba alquran na annabi muhammadu ma da na ni bi da ne ga wa nga mi suji bo ya ga majahid wa ba yan man majahid wa ba yaji ya ga majahid sha ye gba yo eh la tasma'u li hadha alquran wa do wa do majahid wa wa lo eh, ka lo ma e ni o za won ti be ka fere so ko ko ya ida so ko ga la tasma'u li hadha alquran kafiri je ga gan e ga je shi ba alquran na annabi muhammad be gba ida na ka yo ga wa ba mamajahid minu to won ti ayo minu ko e ba e yo e be ki we ga yo so e ga no e ga no ga i de bukata o ju to i de bukata wa amma da ganin wani gaga zane ide bukatu na to ito masu ku ya de bukatu e bana waye mu zane ita ba so ko na mini addini ku do ko la tasma'u li hadha al-qur'an ka bu ya de e ga te shi ba al-qur'an nana annabi muhammadu ya ba ya da na ma aga ke hadisi kan cina ga wal gawfi ɛɛ ɛda ɛda sagajá ɛda labɛnni tutajá wɔ nga atoba bana ejuure ɛfura because bi kee kee ɛhyɛ da efudabi da abo nnɔ kanto do nana itoba na ka kun an titi ka ati tafsiri ta ali ma abo nnɔ ɛyɛ kesi ka keke atu yie kɔ a beeni beeni beeni walayi talayi ati ma juma ma yɛ di tafsiri ɔ ite ka aga da tafsiri o tɛ lu o to fana manjina to fana ga gugwa onde gwana ile ga da tafsiro aga spika ta je kwi ata je tani gayi fuju lo pa mi ja tun ya je tani gayi jima jima yin kasa spika ja bayi o to won yi ya da di damuwa mo ya ni ga di damuwa mo be so kwa je gan iti elu etila maru jo ga mare kichi de fun jo jama na ga je da jama na ga ma ju lamari da ba na yinu safu na ngon mutu aga ga ajun adajun andoro ejin ona ibangare ji na mutu mai numi ne safu na uje na se mitu to ku gun wa ja de gba na ni ba ga do ye uzi na malambe na ga ke asa ni suwe o etu ya ji kando ati na ga tafsir ne je babban mutum da raya ta geji kasu ce biyan amma ina na an ga wani kaza ibe tsamiyo umma ibe su matu wani kaza su ga yi wa bai an ga labari da miyon ga bago yin ga bago ya e na ga wazi yin wuci kan ngai mi ga wo tun yana cin mi spika masallaci ya fiye bo lokacin da nan ya ji kasu alquran na ruwan na ta to bana to ga mi wujani a ta yi ji ciwo shurub ko ku ya yi lafiya ko ta zo ba mun fi bi alkhairi wale boji na yunji na ngwe musuni ya jibi do jine baba ushe bon nan bona wa to bo zando cho da mino ya gwa za ba soko nga nu pete geze to bo kokora la ba so ma pantoro na ko ko e dai unje ide unju wa kun na fi pantoro to e bo ta na ke ya asara yen shi o to ka bra ga wal gawfi ete saga ja anabi ga gba alqur'ani irfa wa aswatakum inda qira'ati nga gba alqur'ani ya ete la bere tu. illa bere yi fiye ci abu har ma a tala ismahu a hajjun iba mazanin doro tun ga gogo karatu ya Alƙur'ani na annabi mawuzi ya gbabe na ma ashak mujahid min mai tafsiri yosu ta ku bai yarda yo an ga yana ya kpangan da wal gaufi na yani bil mukayi wa tasfir annabi ga ya gba alkur'ani ete da kiwu kiw ete bihi ko kiw ete be ko biu a Adi na to be adin ye ikobe adin ye kabarai adin ye mission maka na kana salatu inda albayti illa mukan wa tasdiya ina ibada e e na kafiri yeji eshi masalati kabona mukaan wa tasdiya eni ko be upe kabarai be ikobe na ya di na kan doro ma annabi gba alquran na kan ga to shi to yi ya ce ji boji no ir na ga na na ce ji be so kuwa ba no nga ka furun ce jo ja shek abdullahi mujahid fasara no je tafsir aya no a ce ga eh <clears throat> shehu qatada min ma tafsiri yo ga to yo nga fasara no je aya no no nga ijadu bi wal mana ijadu bi ete da gbomi bi wi uja acha enu eko soko tijia ebo ga ga ji goro musuku adibala ji ki toto alobe eda gbomi eda gbomi ji goro ubo soko ga ati kaka firi cheche tin alquran nabo amanga yele yi na bata san na ne ugwa ga ji kafira musulmi ji yo da na da ta ci ugwa na kuna ga ji wazi kanga wen lazafi o chege da non kata ga sabojiyo soko alugu je kafiri mo soko bɛn kafiri ge ye jani ka jibi anabi muhammadu la'allakum taglibun aga ye boyi ka jan ci dun de bili de zan bi tatu bo aga wo gomo ga de nasara ye wa wazi na mo jina mo ngba anabi muhammadu de nasara a de nasara a ti ka zan doro ka ta ye kpasi so na anabi muhammadu de lamari da wuyi na a ti ka wa de nasara ce lu yin e bana alqur'ani nana na ole ye tomi jini gbege ye di fasara to ni gbendo ya dana littafi kuwayo na sokola ya annabi muhammadu ebu de bu la hankali za wangi ya shi addini musulunci na lo da ngoro ga we tako duwe na zan wuce tako bi addini bayani amma da kendo ya za ya yau jan addini musulunci umarji da alkur'ani uji musulunci ya a ga wa da nasara na adiya gama lawale manja kwani koniya yi wangi تمسك بحبل الله وتابع الهدى ولا تكن بدعي لعلك تفلح ودن بكتاب الله وسنن التي أتت رسول الله تنجو وتربح شاتي ويا دين مسلم توبي قواجو نقول تمسك بحبل الله أقوى سنة الله لا إله إلا الله nga ya alkur'ani bai ne to agwa so alkur'ani wa ya di to be ga wa jono o mo wala mi otubawo ki bawo agwa so la ilaha illallah o mo wala mi otubawo ki bawo alkur'an ki bawo alkur'an so ko ga alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi kiyo hudan lil muttaqin na alkur'an ba huyo maga to tabbil huda ami tubawu agwa so la ilaha illallah ọmọ ọlámi ọtúbà wù káyà alukur'anu wàlá wala bìdìrì gáfíà ní ètò ẹ̀tọ́ dáa dì ní ọmọ ń jìnnà alájìbọn náà wọ́n lé jà òtún èdè bẹ̀rẹ̀ wọ̀nyí mọ́ ebe mo debo olóòdè robo bẹ́tọ̀ wọ́n dín bí kìtàbí la jà dì ní mùsùlùmí jìnnà bẹ̀lí dábì sọ̀kúẹ́ wọ́n sún nana láti àtàdìbì wọ́n mọ̀ jà dì ní nàgàngàn bẹ̀ bàwẹ́ ànábì muhammadu ní ó bí àyẹ̀bẹ̀ jadini soko gan annabi muhammadu gan jadiniya soko gan annabi muhammadu gan jadiniya soko gan annabi muhammadu gan pambajo ga mai bayaniya zai ya annabi muhammadu ku karatu ya addini na ga isaba ya annabi muhammadu ibo kibo wadin bi kitabillah jadini be litafin soci be sunna ya annabi muhammadu ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربع oga jaadini bɛ litaafi sɔkɔ ebe bawe anabi muhammadu tanju oga gagba kí asaba yɛ tó tulu gba wɔtaribawo oga adi elegi wa kó asare ga muhammadu ga nga musulunci ga Ini kwacin da ya man yuridu najatahu yawmal hisab min al-ja'im wa mawqidin niran ittabi' rasulallahi fil aqwal wal a'mali la takhruj anil qur'an yawo e e e ne wago lo gagwana efo ebirkiche efo kiyama gada beino wolo gaina ne kiya gwanu diga agwa na gwa aga zuo da bana ma ko bene wa jina nga itabi rasulallah ami tuba wa ya annabi muhammadu ittabi rasulallah ami to anabi muhammadu o ga mi to annabi muhammadu o ga ga yana kwa wala takaruj anil qur'an o mar gwa ndoro ga benji adini na wa azun gba ya alquran o mo ami to annabi muhammadu o mar gwa ndoro ga benji adini na wa azun gba ya alquran o na awo dada kila ati ka alukur'ani tuya ati bɛ to anabi mamadu yau nga wo ka bi to anabi mamadu ani wa bi to alukur'ani ani mana ato a rasul wa ka da ato ala sokula bi ci ikpe ko gbooro so ti laasi ki yu gɛn shaitan so ko to bi darija na yi gbagbaani na ana yi ji boji na yi tuya mangi eya yi da eya anset ya wo da na abu na so ko ja shiri. nama ya na soku ya iko ala tubaji egwa wuga mi tubaji ala ya bashi radul mazali egwa wuga wa tubaji na waga yina ala ya bashi kalgo wa jan sara azu yawe be sababi na wa yu makwendwa ina yeso ku ko ga wo bukata azaba ma da bai kauna soku jan shiri soku algo ayi ti dema soku ma gwa ti sai ma na ma jan na soku ala ya bashi mo lo lo gwa en toyi soku mo kan wa igboru yi soku ye bawa dua

ndaye bayan doro uzuri ga dabi anya na kakilu ati bi abu hayo tanto ta yi na kakilu na to gochi biya no da no ti ma gochi bia ma la to chi biya e da ne ya to chi bia a gochi bia so kwa to chi bia e da ne ma gochi bia so kwa da ka biya ala khairi ngai na nusana ma yan te kan doro no so ku bi lafiya ka ya so ta da ka ngani bia ala khairi ani ya gwa dan no chi ma kimi ajimi so wa don ke malama maryam yakub me la luya ale me lega na kala fa bɛsa tɔ kyinɛ ke biu na kpata sɔku fana kɔn ya so tu fana kɔn ya musu musuni kpata sɔku saabu ɛwɔ de kyi musuni kpata sɔku fana kɔn ya sɔku waazu ebo ni bɔn sotu wɔtɔ wa kolo kɔli hada wa astafurulali walakum walhamdulilayi robilali.